Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. ‘Yan uwana, ‘yan jihar Zamfara, ‘yan Najeriya, a muna gaisuwa gare ku da fatar alheri. Mun kira wannan taro ne domin irin abun da yake gudana a cikin mu a waɗannan kwanuka <coughs> na yadda ainihin zage-zage cece ce yake tsananta wanda wannan kawai ya biyo bayan kiran da muka yi ma gwamnati kira na gaskiya na tsakani da allah cewa harka tsaro to ta tashi tsaye ta falka bacci domin mutane suna ta halaka amma sai shagali a gaban shugabanni kamar yadda kuka sani mai daraja gwamna ana ainihin jajen abin da ke faruwa yana nijar wajen kallon kokowa to wannan abu shi ya jawo gwamnati ta haukace tana ta zage-zage to muna so mu gaya ma 'yan jiha da 'yan najeriya cewa jam'iyyar mu ta pdp ko alama ba ta nuhin ta kawo abun da zai zafafa a ainihin wato sha'ani a cikin wannan jiha tamu domin mun hankure mu abubuwa da dama wanda ya isa karantar da mutane haka wannan gwamnati in kuka diba akwai abun kunya a cikin yadda ta ka gudana gwamnatin da ya zancewa opposition ya haihe ta pdp ta hito alhali da gwamnatin apc ce kotu tabbata mulki ba zaɓenta an kai ba amma a ce bata san ta girmama doka ba ko ƙwayar zara kamar yadda kuka sani ya fi so uku gwamnati na tura 'yan ta'adda su je su lalata muna ofis na pdp muna da manya masu hankali cewa ba za mu bi su a cikin ta'addanci ba jihan mu ta rikita saboda haka sai muka yanke shawara muka je kotu kotu don ka a ci gaba da samun tashi hankali ta ba da oda cewa kowa ya tsaya matsayin shi amma wannan bai hana suka sake tura 'yan ta'adda suka je suka lalata ofis ɗin kamar yadda kowa ka gani yanzu haka yana nan ba a gyara ba kuma radda za mu yi congress da doka ta ƙasa ta ba da dama a yi an nema inec ta ba da dama a yi jam'iyya ta ba da dama a yi aka zo za a yin suka turo 'yan ta'adda suka lalata wurin da za a yi suka lalata abubuwa da dama aka sa wuta ga wurin bai sa muka mai da martani ba har yanzu mun zura ido gaban jami'an tsaro aka yi mu ga me za a yi mun kuma bada dukan rahoton da muke iya badawa ku shaida ne ku 'yan jarida domin kuma yanzu saboda me duk wanda ya zan zai yi aikin shi na jarida wanda aka sani ma'ana ya tsaya ya ba da ingantaccen labari ya kuma daidaita shi to su abokin gaba su ne saboda dole abin da ba su so zai hito don haka ɗaya daga cikinku bai daɗe da shan kaihin wannan ba inda aka aika ainihin wato a ofishin a wata jarida aka yi masu ɓan kowa ya san gidan jarida ya tabbatar da wannan da hannun gwamnati to irin wannan abubuwa da ba su da kyau game da wannan gwamnati in muka dawo domin sun ta ce ku ce na magana kuɗi to haka dawo magana kuɗi to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan gwamnati to ban san yadda zan ce ba don me ba ka ce ma shugabancinka ƙarara ɓarawo to amma dai rashin gaskiya da a ciki to ba ya misaltuwa domin zan ba ku misalai kashi-kashi ba mu taɓa ganin gwamnatin da bata san kimantawa ta daraja bajet ta yi aiki da ita kamar wannan gwamnati in kana maganar misappropriation don ka zo zamfara ka zo gida ne don haka waɗannan abubuwa da muke faɗa ba muna faɗa ɗaya ba ne muna tare da hujjoji da mun shirya mu gabatar da su bayan wannan ina sake ninitawa ina ƙalubalantar masu surutu da yawon gwamnatin su saurari abin da muke faɗa in za su mai da ansa su mai da ansa ga abubuwan da muke faɗa cewa babu wani aiki katamamme wanda wannan gwamnati ta gudanar ta kammala shi har ta buɗa shi ya zuwa yanzu ba mu san aikin da ta kai ba wannan abu sananne ne bayan haka har wa yau zan tunatar da 'yan uwa dangane da maganganun da mai daraja gwamna ya da yana kamfen yana kumfan baki yana cewa wani gwamna yana ansa biliyan guda ma'ana wai kuɗin tsaro yana ganin cewa in ya rika waɗannan kuɗi sun isa ya raya ilimi ya ba da shi kyauta ya ba ya raya bangaren lahiya a ba da eh, magani kyauta a yi me har yana kakkasa wannan dubu miliyan ɗari biyu wannan miliyan ɗari biyu <coughs> gaya yau ilimi ɗan zamfara sai dai ya dahe kai ta kuka ko hilin magana bai gani ba yaran mu an ruhe su ba su karatu ba lokaci haka sha'anin kula da lafiya to idan aka zo ana dibin waɗannan abubuwa za a tabbatar da cewa ci baya muka samu maganar da yake ta security board shi kan shi yana an san miliyan 600 duk wata to shi ko ina ka kai su domin dai mu ba mu gani ba ko ga harka tsaron ba mu gani ba sai ko in cikin asiri aka yin shi can cikin duhu ya ƙare cikin duhu idan aka duba ga ainihin wato a kason kuɗi na kula da aiki na ofis da aka ba gwamnati ofishin mai daraja gwamna duk wata yana an san miliyan 350 ainihin ofishin mataimakin shi na musamman yana an san miliyan talatin gidan gwamnati miliyan talatin mai daraja mataimakin gwamna ga tsari na ainihin wato doka ta kasafin kuɗi shi ko an ware mai miliyan talatin sannan a kakakin majalisa miliyan uku da rabi duk wata mataimakin shi miliyan uku 'yan majalisa masu ainihin wato wani aiki na musamman suke shugabanta wasu bangarora suna da miliyan biyu da rabi sannan sauran 'yan majalisa suna da miliyan biyu to me mai daraja gwamna zai ce muna game da wannan za mu karanto abinda ainihin ya ansa kashi-kashi har zuwa wannan lokaci yanzu wannan lissafi da muka yi na miliyan 600 miliyan 350 miliyan 30 miliyan 30 idan muka hada shi daga sadda wannan gwamnati ta anshi mulki a 2019 zuwa karshen shekarar ya ba mu biliyan bakwai da miliyan saba'in su yi ansa shekarar farko shekara ta biyu in ka haɗa waɗannan kuɗaɗe wata goma sha biyu ya ba da biliyan ashirin da hudu da miliyan ɗari biyu da arba'in haka shekara ta uku wanda idan ka tattara wannan dukansu to za a baka cewa madarza gwamna ya zuwa yanzu ya anshi biliyan talatin da ɗai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un biliyan talatin da ɗai da miliyan ɗari uku da goma akwai tashin hankali akwai tashin hankali to wannan shine abin da ofishin mai daraja gwamna ya ansa ya tabka laihuka waɗanda sun isa a tsige shi ko muna kira ga 'yan majalisa cewa lalle su kira mai daraja gwamna a bincike shi ga waɗannan abubuwa za mu gabatar da sauran ainihin badakala ta kuɗaɗe da ke gudana a cikin jiha a hankali kuma da zaran majalisa sun dawo daga hutunsu to za mu gabatar da takaddu ainihin ga majalisa na koke dangane da wannan al'amari cewa lalle a binciki suna ƙoƙarin su danganta sata abin mutane ga waɗanda ya zan suna gaya musu cewa a gyara to wannan mu za mu iya gaya ma 'yan zamfara waɗanda ɓarayin dukiyar jihar zamfara kuma mu ba ƙarya za mu yi ba wanda za mu wa ƙage za mu ainihin ba da sunan mutum za mu ba da ainihin wato abin da ya raruma za mu faɗi ƙaddarorin da ya a'aje inda suke za mu faɗi har kuɗaɗen da suka ɓoye wasu bankuna muna da su ga hannunmu barkatai shirye muke mu yi abin da bahaushe ka ce fasa kwai da yake sun zargi mai daraja gwamna mu ba mu kawo ga mataimakin gwamna afwan mu ba mu kawo shi nan za mu yi tiritin namu separately irin zarge-zargen da suka yi muna za mu yi tiritin ɗinsu daban-daban domin bi abubuwa ne waɗanda suke yi tsintsa na jahilci idan kuka diba za ku tabbatar da jahilci ke gudanar da al'amarin na ga abin da yake ansa ainihin yana ansar miliyan talatin wato as cash allocation nashi mun sa albashin shi ya ce ya sadaukar da shi ga talakawa to wannan shi ma tun da ya hau wannan kujera shi ma ya tsara ya yi kwamiti na yadda ake gudanar da waɗannan kuɗaɗe ma'ana ba juya su ya kai ya tafi da su gidanai ko matara kama da shi ba kula da ofis ɗin ma ashe kuna iya fahimta in ya sarrafa kuɗaɗen ga waɗannan to kula da ofis na dafuti gamna yana yi da abun da Allah ya hore mai dai to waɗannan kuɗaɗe da yake ansa talatin shekarar farko ya anshi miliyan ɗari da tis'in ta biyu ya anshi miliyan ɗari uku da sha biyar bana da yake sun dakatar da wannan tsawon wata bakwai ya anshi miliyan tis'in kawai duka abin da ya ansa miliyan ɗari biyar da tis'in da biyar saɓanin abin da ainihin wato ɗan baran da yake faɗa na cewa ya anshi fiye da miliyan ɗari bakwai da wani abu wannan cikin shekara biyu da fiye da rabi ai daga bakin june ne 2019 to date wannan mataimakin gwamna waɗannan kuɗaɗe muna da shaida 'yan jiha suna da shaida cewa waɗannan miliyan talatin ba ga ofis yake sarrafa su ba shi ke gudanar da ofis da abin shi an ɗauki nauyin mutum ɗari uku cikin wannan mudda da suka yi karatu zaka suna nan da ransu da yawansu insha Allahu ko wani ya mutu da yawa suna nan akwai mutum ɗari biyu da aka ɗauki nauyinsu su yi karatu a kwalejin horaswa ta ilimi da ke maru akwai mutum ɗari da aka ɗauki nawa su yi karatu a kwalejin horar da kimiyya ta lahiya a tsafe akwai mutum ashirin da hudu da aka ɗauki nauyinsu su yi karatu a ta sakandare kaduna akwai waɗanda ɗaliban na hada university da maryam abacha da ke nijar da wasu universities da ke sudan da ghana duk muna da record da sunayensu da abin da an ka ba su yan ana so yan jiha ne za a iya ji muryoyinsu ya yi amfani da wannan gaba da gudunmuwa ta tallafin ramadana ga 'yan fati waɗanda suka amfana sosai ya ba da gudunmuwa ga taimaka ma mutane ta wajen kula da lafiya mutane masu bukata zuwa asibitoci irin kano sokoto kaduna da yawa sun samu irin wannan tallafi akwai waɗanda suka yi ta neman taimako akan matsalar aure an ba su da dama farko al'amari lokacin marigayi ibrahim mallaha yana ba da dubu ɗari biyar daga cikin waɗannan kuɗaɗe ga fati lokacin da a bayan rasuwar shi da aka samu canji da daraja gwamna ya yi alkawali na wasu kuɗaɗe da zai riƙa ba fati don haka ya ga cewa babu buƙatar ci gaba da ba da wannan ya ba da taimako na ainihin wato kayan sallah ta azumi da ta layya daga cikin waɗannan kuɗaɗe akwai taimakon da ya ba mata wanda kowa ya san da shi na naira dubu biyar biyar wanda mace akalla ta kai dubu biyar wadda suka amfana da wannan ya ba da taimako ga masallatai suna nan na jim'a sun san taimakon da aka ba su da kuma makabartu ya shi ya ɗauki nauyin abubuwan da ake bukata kamin a samu transformer wadda ka ba garin gusa wuta ta iso shi ya kashe kuɗi har ta iso daga wannan ya taimaki matasa da ainihin a taimako na aka ba su horarwa a kan kanikanci sannan ya ba da ainihin wato laptop computer guda ashirin ga kwalejin kimiyya ta addini da ke nan garin gusau albashin shiko ya sadaukar da shi ne ana ceto waɗanda bashi ya kai su gidan yari waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da aka yi da a cash allocation da albashin mai daraja mataimakin gwamna na wannan jiha ta zamfara kenan muna tabbata ma al'umma cewa wannan hauragiya da ainihin tsokane-tsokane da suke yi ba za su karkatar da jam'iyyar pdp ba ga tabar ainihin wato abin da ta samu gaba na manufofinta insha allahu ta'ala za mu kasance tare da ku sai mun ceci wannan jiha da ikon allah Assalamu alaikum. Thunder Blows Online TV. Blows.